Música aiki a ofis aiki a ofis a mutum sai yamma likis yanzu na san wannan tana nan ta kasa ta tsare tana jira ta gani ta yan mata yanzu za ki gani tantan allah ki bani kiki so nake in wuce kuma daga zan yi kira wannan kai ya Allah ya taimake ka na ce gani nan zuwa gida nan da awa 20 wallahi za ki gani mhm. kaga ka shigo kawai don na san kana ƙofar gida kake tsokana ta kawai in za ka shigo ka shigo na fi ki bukatar in ganki a tare da ni mhm. kai dai kanka ka sani kawai wato gaskiya wasu matan sun rako wasu matan ne kawai duniya domin wasu matan ma ba su iya tarairayar mijinsu su masa wani abin da zai sha'awa ya ji daɗi ba in kin ga irin yanayin yadda kike mun sai in ci gabaki ɗaya na shigo gidan nan ba kin ga irin yanayin yadda kike ma na shiga ɗakin yar uwanki kana nufin kana so ka ce mun matarka bata iya kula da miji ba wallahi tallahi ba da ba <laughs> kamo ta nan kamo ta nan kai a ina son ki wallahi ina tana da ke sai in ji gaba ɗaya duniyar nan ba wanda nake son ganin in ba ke ba ka kwantar da hankalinka ina fata dai kana duk da shigowa cikin gida saboda na tanadar maka dukkan abin da kake da bukata kai kaɗai kawai nake jira gani nan zuwa gani nan zuwa hmm. ai ban da shi ma na tanadar maka abin da idan ka ci sai kai santi shiga kurkuku a yi mun addu'a da Allah dan Allah ki mun addu'a sun shiga kurkuku abin da zan gaya miki kar ki sake ki yarda da shi saboda kar ya karki ya baro ki tunda ƙuruciyarki domin ni duk abin da zan gaya miki gaskiya zan gaya miki ni ban ɗauke ki matsayin kishiya ba na ɗauke ki tamkar ciki ɗaya maka fito don haka ki je ki tunani amma ba ce ki yarda ba don za ki gani da ki idan kin gani da abin da kika gani ya shaida mu lafiya da ya alhamdulillah to ya watan nan kuma eh duk yadda ka ci haka za a yi amma ka sani umma ta ba ta da wani buri illa ta ga jikanta gaskiya ne ai ba a gaggawa a rayuwa komai lokaci ne kuma duk abin da Allah ya kaddara haka za ta faru. Hmm. Tambaye ki mana. ya batun ɗinkunan nan ne bai miki lissafin kuɗin ba ne? bai gama ba tukunna amma idan ya gama zai sanar da to ya kamata ki same shi ya gama da wuri saboda kin san zan tafi Lagos gobe ko ya so sai miki transfer ko kuwa hmm? kenan ba komai please zan kaddara mana alkai sweet <laughs> amarya kenan Allah nuna wani da lokacin nan Manu hula ko? A'a, ka bari baka iya wani zan sawa. Amma fa ka yi kyau sosai. Allah ko? Wallahi. To kin san wani abu? Ai kin tarar. Dan kin sani ba mummuna bane. ai na sani saboda babu namijin da ya kai mijina kyau hmm, bari kawai yauwa dama ina so na ga maka wani abu amma sai in har kama albishira ka ni tukunci na miki alƙawarin ki ga zan baki tukuncin da ya dace da ke to shikenan um idan har Allah ya raya na da sun kusa samun jikan wasa da shi ban fahimce ki ba kimin dalla dalla mana Ina da juna biyu. Juna biyu. Amma kin yi sauri ba. Ban gane na yi sauri ba. Me kun ki bari mu gama cin amurcin? Mama kuma sai dai na dawo. Ban gane me ke ba. Assalamu alaikum. To, munafiki, algungumi, maci amana, wallahi sai ka sake ni. Wallahi sai ka sake ni. Asiya. Wanda baya son ci gaba na ƙasa da shi. Asiya. Lafiyar ki kuwa? Wallahi sai ka sake ni a yau din nan. Naji. Amma ki fara saki na tukuna. Ba zan sake ka ba, a haka nake so ka sake ni idan an haifi uwa da uba. Asiya. Ki ba daɗe ba a gidan nan ba. Haka nake so ka sake ni. Shi ke na kije, na suke ki saki. Domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan aske247.com ko ku sauka da application ɗin aske247 kan iOS da Android. Mun gode. domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan aske247.com ko ku saukar da application ɗin aske 247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a kan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu a kan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 a kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan ask247.com ko ku sakata application ɗin ask247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan ask247.com ko ku sakka da application ɗin aske 247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu kan sk 247com ko ku sakka da application ɗin sk 247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku saukar da application ɗin SK247 a kan iOS da Android. Mun gode. domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan aske 247com ko ku sauƙaɗa application ɗin aske 247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 kan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku sauka da application ɗin sk247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk247.com ko ku saukar da application ɗin aske 247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan sk 247com ko ku sauka da application ɗin sk 247 akan ios da android mun gode domin kallon cikakken wannan fim ɗin ku kasance da mu akan aske 247com ko ku sauka da application ɗin ask247 akan ios da android mun gode